من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى يا ربي وسلم على محمد وعلى اله وصحبه ولا فصل wannan faslin kenan fil mawaqi a cikin wurare allati yusabu fiha salatu wadda ake son salati cikin tawassalamu da taslimi ala nabi bisa ga nabi sallallahu alaihi wasallam wa gabu min zalika ana kwadaitar da salati ga annabi shine ma'anar min zalika min din zaida ne wurin gabu zalika ana kwadaitar da as-salatu wa taslimu ko as-salatu wa salamu ita shahudu salati a cikin tahiyar sallah ma'ana ta. kama kaddamna kamar da muka gabatar da shi wa zalika inda ake son a yi salati da taslimi to ba da tashahudu bayan tahiyar nan da kaular du'a kafin a fara addu'a hadasan alƙali abu ali rahimahullahu bi qira'ati alaihi alƙali min hadisi saboda karatu ne gaban shi qala yace hadasan al-imam abul qasimi al-balaki qala hadasan al-farisi an abul qasimi al-khuzai an abul haisam an abi haisam ibn kulaybin an abi isan al-hafizi حدثنا حدثنا محمود حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا حيوة حيوة بن شريح حدثني أبو حاني الخولاني أن عمر ربنا مالك مين الجنبي نقول ها يا دان أبن ديناني على جنبي أخبره أخبره يا باش لاباري أنه سمع فضالة تبنى أبيد يا جي فضالة تبنى أبيد يقول أنا yana سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا annabi ya ji wani mutum ya da ofi salati yana addu'a cikin sallar shi falam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam amma bai ma annabi salati ba waƙala biyu sallallahu alaihi wasallam jila haza wato wannan ya yi gaugawa abun nufi wato kamar ni za mu ba da misalin shi da hausa irin a ce maka kai ba a gama girki bai ce ya ƙoshi mm-hmm. to yawwa to kaga yayi gaggawa da ba ta ma da kan gado yaushe baka yi salati ga annabi ba to zaka nemi addu'a ka bukata ta kai shine abin da malam ki nuna mishi shine ma'ana ajila haza wannan yayi gogawa ai ba a addu'a sai an yi salati suma da ahu sannan shi wannan malamin shi falal tabna ubaidillahi ya kira wannan mutum faƙala lahu sai ce mashi wal gairi da wanda suka rako shi zuwa gurin shi ya ce idza salla hadukun in ɗayan ku yi sallah to fal yabda ko ya fara idan ya dan babbata mun fal yabda ya fara bi lahi da cewa alhamdulillahi wasa yi alaihi yayyabo ga annabi muhammadu sun maliliyar salli ala nabi mala ya yi amfani da ruga wadda take mai raunin fasaha Zan summa ta haɗu da lami irin wannan gurin to kasara ne a sauro sun maliya kada haka ƙwararri ke cako to sun maliya kada to bai kai ƙarshen wannan lugar ba sai kuma wani ya ɗauwafu shi kuma ya fi wali ya ɗauwafu da dai haka makamantansu su biyar ne dai to sai malam ya amfani da cewa summal yusal summal yusalli sannan ya salati ala nabi summal yada'u maimakon summal yada'u sannan ya addu'a ba'adu bayan salatin nan bai ma sha da abin da yake so kun ga shi in mutum yayi salati ga annabi Muhammad to zai roki abin da kuma diye mishi dadi a rai wayarwa min gaira hazza sayyid kuma an ruwaito ba daga wannan ma shugaban ba bitamidillahi na'am sanadi ayan an bata mu ba da wannan sanadin ba wato bita lahi hmm? da girmama ubangiji wa huwa lahi nan maimakon lahi a sahu ya yi inganci min lahi shi aka shafi wa an umar ibn yawa radiyallahu anhu kala ya ce addu'a wa salatu da addu'a da sallah domin allakun ana rataye su ne bainar samai wal ardi tsakanin sama da ƙasa fa ya yas'adu illa Allah minhu shay'un komi na sallah ko salati baya hawa zuwa gurin Allah hatta yi salla da nabi sallallahu alaihi wasallam sai an yi ma annabi salati abin nufi annabi Muhammad shine mabudin sallah mabudin addu'a kaga in mun san wannan kenan salatar annabi to sai ya riga gaba akan bukata imana a gabatar da salatar annabi yi bukata ba adadi ba lokaci ba izini ba wata jiri hmm. jiya dan Allah bai kawo ka bane ai jiya mun yi babi mun yi fasali wanda ke da muhimmanci har kun san kullum nukan gaya muku salati ga annabi ba izini ba ta didi ba adadi babu lokaci to jiya sai ga shi har fasali guda jiya Yin ka koma gida ka rubi karatun da muka yi wanda baka samu halarta ba ko da misali na cikin waya ko kuma kai ka ruwar kanka za ka ga inda aka tabbatar da salati ga annabi muhammadu to ba izini ba ta didi babu lokaci babu adadi khilafar da kake son ka kawo ta imamu shafi da sauran malamai sauran malamai dai suka tafi akan cewa salati ga annabi wajibi ne sau ɗaya a rayuwa sauran lokuta kuma ko na cewa ko a cikin sallah ko cikin du'a wannan musafi ne shi kuma sai ya ture to sai ya ce kowace sallah ma sai an yi mata salati a cikin kowace sallah sai an yi salati to haka nan wasu dai ya goce a matsayin wajibi kuma in ma ba a yi in ma ba a yi salatin ba sallan na da matsala to haka dai aka dunga tafiya to jiya karatun da muka yi ta yi ke. Mm. da shi da su duka Allah shi kara masu yadda don ba karambani suka yi ba sun yi bakin yin su ne kuma duk mai magana wata rana sai ya yi kuskure balla su da ake ta rubuta magana su kuma kai kadai kake fira akwai lokacin da zaka canza firar da kanka zaka canza ta ba sai an ce ma ba to ina ga su wanda ko tare suka ba sai a rubuta ga irin taron da suke mm. to kaji wannan wa an aliyin an rawaito daga sina aliyu ana nabi sallallahu alaihi wa sallam bi ma'anahu da ma'anar wancan hadisin cewan sallah da du'a'i makale suke tsakanin sama da ƙasa sai an yi salati ga annabi muhammad kuma wa an aliyin an rawaito daga aliyu wala ali ali muhammadin sai an yi salati ga muhammadu da a annabi muhammadu warwe arwaito na du'a shi kowane addu'a ma daga ganta ga ta isi jinsi na majubin abin tsare ma kofa ne hatta yi salliyar da'iye sai mai addu'a ya yi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibn mas'udin a arada ahadukum idan ɗayan ku na nufin an sallallahu shay'an ya tambayi Allah wani abu to fal yabda bi ya fara da yabon Allah ɗin ah, da yabon annabi wasa na'i alai da yi mishi kirari da ma huwa ahluhu wato shi Allah ɗin kenan kai bale da ya fara bi madihi wato da yabon Allah wasa na'i alaihi da mashi kirari bi ma huwa ahlu da abinda Allah shi ya dace da wannan irin sarkin da ke ba da arziki sarkin da ba a mushi dole da sauran duk abin da ka san shi kadai ke da wannan sifa din domin in ka ce wanda ya sama da ƙasa bai nemi taimakon kwa ba shi ne in ka ce mai bada arziki ne da yake so ka zama mai bada wasi shi mai ɗaukakawa in ya gana ma ba mai sai duk sifofin da ka san ana gaya mai dai to ai kokarin gaiha mushi. to ka ji wannan summa yusali ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa liyasal sannan ya yi roƙo wato fa innahu yin roƙo a wannan to a jadaru anya jaha na ya dan mata ya sanya mana a jidara ne sun malanan zanen min kulishatin ayyuhun to Yarba ya shaida ajinabi ka gane a shaddu wato ajidaru anyan jiha ya dace ko mafi dacewa ne anyan jiha da bukatar shi ta biya wa an jabira radiyallahu anu kala. an jabirin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la taj'aluni ka qadahin wato ka qadahin rakibi annabi ke cewa kar ku sa kamar ƙwaryan mahayin dabba fa inna rakiba shi mahayi ya mulau qadahu yakan cika ƙwarye shi sun mai sannan ya ajiye shi wayar fa ya ɗauki kayan shi fa ni ta ja ila sharabin in ya buƙaci ruwa to sharibahu to sai ya shashi awul wuru a in yan nufi alwala ta wara sai yi wa illa in ya san bai da amfani da ruwan ba sha babu alwala ba girki harakahu to sai ya zubar da shi wai kar ku aje ni sai yawa sai matsala ta same ku za ku dafa ni ya kasance kullum ina cikin rayuwar ku gaba gaba da rayuwar ku ba sai an shiga matsala ba wannan haraka na da luga biyu yana zuwa a haraka yana zuwa haraka walakin ji aluni sai dai wato ku sanya ne fi au wasa da yi au akiri to kan sai ku sa ni cikin tsakiyar addu'a ko farko ko karshe abin nufi dai kar addu'a ta kare babu salati ga nabi Muhammadu. wa qala ibn ada'in lid du'ai arkanu du'ai na da rukunai wa ajnihatun hatun yana da fikafikai wannan fakulinta ce ta malamai karka dauke shi hadisi babu asbabun na da dalilai wa auqatin yana da lokuta fa in arka arkanahu in shi addu'a ya dace da rukunan shi to kauye sai ya karfi ka san komin karfin gini to sai yana da bangayen gaba da na yamma da na kudu da na arewa yanzu gini in namu na gargajiya ne to sai a sha ta daki haka ko a ƙasa sarka ginin da ya kamata a damu ta dogo gwanin ta amma idan ginin zamani ne ai ba a haɗa bulo da bulo a gwiwa kusurwa a ai nashi abinda ake mashi daban sai an sanya rodi an sanya basket din na ƙasa an yi duk abin da ya kamata ko za a sa bulo sai a sa dutse da kankare sannan three quarter sannan ko duk kusa abin da bai fi kwangiri goma ko sha biyar to fa ku za a sa domin shi ne ƙarfin ginin to shi ne wannan malamin ke faɗa wa in wa faka ajina hatahu in ginin ya dace da idan du'a ya dace da fukafukan shi ɗara sai ya tashi fi sama ya sama wa in wa faka mawaki ta in ya dace da lokutan shi faza sai bukata ta biya wa in wafaka asbabu in ya dace da dalilan shi an ja sai bukata har yau ta biya to fara kanuhu rukunan addu'a da kalbi zuciya ta ce ga ta ga Allah ya zama wai baka danganta ma biyan bukata ka sai Allah irin yanzu lokacin da za ka ga kaya haka to wa kake miƙa ma hannu to shi ake nufi zuciya ka ta nuna maka babu wanda ke biyan wannan bukatar sai Allah kar ka ɗauka iya abinka ko dogara da son awo shi Allah dai ke biyan bukata to kuma ka ɗauka zai biya Allahumma ƙara hawa ijana a ah, warraƙatu warriƙatu taushin zuciya wal istikanatu da ladabi wal khushu da tsoron Allah wa ta'alluqul qalbi da ratayar zuciya billahi da Allah wa qadauhu da yankon shi min al'azabi daga ko waɗanne dalilai to su ne abin da ake ce murkunan addu'a wa ajnatu fuka-fukan shi kuwa a shirku gaskiya wai kasance da gaskiya kake ba zo laya Allah kake ba ka tambayi yanzu kamar kai ina haka sai karka to Allah ya baka sarkin zazzau ko ya baka kansila garin nan fi sabilillahi anan baka zo lai Allah ba amma sai ka ce Allah ka bani karatu Allah ka bani karatu cikin karatu nan ka bani iko in yi aiki da shi Allah ka sa ni cikin moda ta malamai Allah kar ka sa ni cikin kaskantattu to wannan mi Allah hinka ko in kuma ka gaji sarautar ne fa sai ka ce Allah ka ji sun na gaji sarauta to Allah kai da in shiga gidan namu nema a matsayi na sarki ta aika to aika tambayi abin da ake idan ɗan kasuwa ne ka cika kaya da shago Allah to shagunan mutane na ma, Allah kar na wai kare Allah kar ka bari na kare Allah mutane sun yi wadata kafin yau sun kuma ba su da kuma Allah kar ka sa na cikin su Allah kar ka sa ba ni misali Allah ka dore wanda cikin na Allah Allah ba ni iya komi Allah in ba sana'an nan na bani na lalace Allah ka taimake ni ta na yi kai daidai mu abin da ke so kenan in manomi ne ka yarda Allah ka ba mu sa'a wannan damina yadda damina nan ta sauka lafiya Allah ka sa mu kare damina nan lafiya ka binne muku shuka Allah ka sa abinci mu ne Allah ka raba mu da hadarin wannan damina Allah ka kiyaye mana dakunan mu da gonakin mu da kazan mu ah, da dama abin da ke so kenan ka bi hanya to ga a nan baka zo lai Allah ba amma sai ka zo lai shi abin da bai dace da kai ba wannan mutum bai daidai ba don ka tafi abin da bai badawa don in zai bada ko ba irin ka ake ba ba to kaji an to sai mai muke ciki wa maqitu lokutan shi al asharu asbahohin kowace rana kafin a tafi sallar subahi malami gaskiya da bayan an dawo sallar subahi duk waɗannan lokuta ne masu ƙarfi kai addu'a kar ka ɗauka sai ka ci minti goma kana yi abin duk ka san kana ko kanka ya haka Allah ka bani Allah ka bani Allah ka bani sallallahu alaihi wasallam kar ka ɗauka sai ka kwana da har ka rasa jami'in su bai ba kuma na hana ka kai din bane don ba haramun bane don garka ce fa na na haramta amma ka sani Allah na biyan bukata ko ba da wuridi ba hmm. Allah Allah sallallahu alaihi don shi abin shi ba na karfi ba ne ba kuma sai ka ɗaya kana addu'a zai an samu to ka shi ne ashar lokutan su bayi su babu dalilan da ke sa addu'a ta karɓu a salatu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam to ka ji. kenan kaga in babu dalili ba musabbabu abinda da ake nihi kai mai neman haihuwa ne to sai ka aure da Allah bai gagara mata haihuwa ba akwai yiwuwa a haihu ko kai mai haihuwa ne to sai ka aure da ita ta riga ta gama kwanta ta gama zazzaga ta kwanta ta haihu kuma ya inda ta dauka sun kare kai za ku za ku bai shekaru na ta duniya akwai maganar da za ku haihu ko kuma kai ɗin haka sai ka aure ta amma abinda maza ke yi da mata ba ka iyawa akwai yiwuwan ta haihu kaga saboda ka nan dai babu dalili amma kana haihuwa tana haihuwa sannan kana lafiyar maza ita kuma tana da lafiyar mata haihuwa ba sai dai ku je an yi jinkiri ba amma dai sai an yi ta kuna la ya kaddara za ta haihu ya kaddara za ka haihu kuma ita tana iya haihuwa kai ma kana haihuwar da kai ka nan duk kun cika sharuɗa illa sai a yi fatar Allah shi ba da mai amfani ko kara ba da ɗan daba you. ƙwaron gaske sosan gaske kuma duk mai haka sai an amsa addu'ar sai dai kawai muna da matsala ɗaya in ka yi addu'ar sai ka ɗauka allah kamar shago ne imanin in ka ba da naira goma a sau ka a sha na tota naira goma a kawo maka in yaro ya yi jinkiri sai ka ce ga kika tunda su kuma kai zaman kawa ne ka ga wajibin ka ai maza a kawo to ba haka ba ne sai an yi ta yan boko to sai an yi applying tukuna ko to sai ka rubuta takardar nema to sai ta kai an duba an ga cancanta ka tukuna sannan domin akwai abin da kake roƙon to bai dace da kai ba za ka tasa mata gashi kana son ta kana ta'adda wai tana son ka kana son ta to kai yan albarka za ka haifa ita kuma tsirin nu za ta haifa to ya Allah za ya haɗa mutumin kirki to da mutanen banza ko kuma yan karɓar ya gare duk yaran da za ta haifa ita za su biyo duk na kasa su ne zai ganshi shi birgi birgi to shi Allah na son ka haifi muhaddata an taɓa muhaddaci birgi birgi ko ana son a yi wani jarumin gwamna irin suna nasu ɗin nan kai in oyi in oyi shi ya baga baga ce shi ba ba baga baga zai kasance ba wai wani yana gaya muku ne saboda wai karka tsaya tsananta bukata in bukata ba ta biya ba ta kuka wai kai Allah bai maka daidai ba daidai maka bai kuskure ko miye daidai ne in ya baka ya kwace ya yi daidai in ya hana ka yi daidai in ya baka ya kara maka yi daidai in kai kai ce ba a wa wallahi ya yi daidai wallahu ya alamu wa antum yi daidai to malami gaskiya ko da ba ka ji daɗin hukunci na shi to ai ba kuskure shi din ka kuskure ka san sheke ce Allah na kuskure to ka ji wannan wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi addu'a bainar salatayn la yuraddu du'a'i tsakanin salati biyu ga annabi muhammadu to ba kura wannan addu'a wai ka fara addu'a da salati ka shafa da salati to sai an biya maka wannan bukatar illa shi ya san abin da shi yake nufi ta yiwu da ka ansa shekarar da zaka mutu shekarar na addu'a za ta sauka kaga dan da zaka bari a ciki ko ba ka karbe suna ba ka mutu to shi zai samu wannan abin da kai ta nema sai dai kai irin alhaji dokar kila kake so na faɗi ina ka sace in malam a dai ba ni nima kowa a bashi na shi to da shi da ra wai wai da ce na ai Allah ya yi ausa amma sai a bai boya bayar ce in malam ko a bashi na shi ni ba zan jira wani ba yau a ba na a ba su na su don gano ko ba haka da ke so kana son ka su arziki amma wallahi ba ka son su yi maka ba gara a baka a ba su ko ba gare ba a ce gare ka hakan ehem hmm in ce da barin farin ciki da kafin kafin manta eh ya yar George Bush da Allah ya mata shiga musulunci don girma Allah don girma shi jin zino ko to ko jino wanda ya kisa nan ya kisa shi jino din nan da yake nan wallahi ta karɓa musulunci wata shida da suka wuce ma ina zaune kani na yanzu ke zaman na ta san mutum yadda eh saboda kayan ga abin mai kama da wuya ya mun rantsuwa ya bani hujjoji ya ce ga kuma inda zan shiga zuwa yau ba sai ka shiga na je wajen abin nan wani rabu sai muka haɗu da wani shi ma na gaya mashi yin ba zai yi ba can sai na gaya mashi a dare shi yana sawa a wayan shi sa sai data ana fira da ita a wannan a wani tashan talabijin ana ce mishi fox news fox news eh, eh. sai ga shi na fira da ita zan tambaya ta dalilan da ya sa ta shiga musulunci ba abubuwan da da ya sa da ana cikin iyali kuma bayan haka ana jin ana rage rage su din suna rage rage cewa shi ma bush ya kama musulunci shi wannan wanda bush din shi bush din eh? eh wallahi an kawo mun shi ma hoton nashi ga shi da rawani ga gemi fari da kamar kamar irin mutanen ko ka ta bayyana kana ji wani shehu babu daure kai duk ga ka gane kullum nukan gaya muku idan kana wa'azi kar kai faɗa da mutane don sun gane gaskiya ko sun gane ma sun yi musu ai gane ba ta ka wace mu gane wata wani ne dukkan munan da Allah ya gada ma aka haife mu na yi jadalta Allah kai magana addinin na gare mu yan ne jadalta dai su ba wurin su ko ga zan mutum a coci ya ga dama zuwa ne da ruwa da giya ba su da bambanci aure sai an ga dama in zaka haihu sannan nan ka aje wanda zaka amma in ba ga kullum zaka tafi ke barbar gani ubanka na yi kai kowa ma na yi ba su da matsalar komi ba kuma wanda suka yi abin da ka kaga da Allah bai ga dama ba sai aka haife mu nan waje wajejen su kuma da ake son su mutu kafirai aka ringa haihuwa su can kuma ko za su yi musulunci ba su yi irin namu domin ka zauna nan kai ta zama da yunwa da kwarkwata da talauci bai kana neman karatun addini ka dai san ba za su yi maka wannan ba in an yi sa'a dai sun yi la ilaha illallah kuma rasulullah shi kenan to zai da cewa na amma ko sauran ba su ko ba wanda ba su bane kan magalo Allah da karfe yake eh. a duniya ba wa'anda suke cikin addinin zuci a duniya kakaf kamar kuma family news a ah? duk wannan makaman da ake a duniya ba wanda yake cikin makamai a duniya to sun zarge shi cewa malam bayan ita ta musulunta kamar sun yi mata tambaya da yake su suna tsara abin da ya shafi suna kiran shi privacy family affairs mm-hmm. abin da ya shafi na iyali to ba sa ba wanda ke ba wanda suke shiga a ciki mm-hmm. shi ne suke kokarin su tambaye ta yana jin ba ta sama ba samu wani bayani daga wajen ta ba amma binciken su ya nuna cewa suna jin ƙanshin bushi ma musulunta saboda tun da ya bar kujerar mulki ya daina shiga al'umma ya daina shiga jama'a ba a ganin shi ko bayan maganganu ba shi ne suka ce to a takaice dai to su sun fassara shi musulmin boye to ka san mala shehu in Allah ya yi mana ka me za mu fahimta ka san abinda za mu fahimta ko ba za mu fahimta ba abinda za mu fahimta Allah ya fi karfin mu ya fi karfin shi ya fi karfin kowa tsabar iya wa'azinka baya sa mutane su musulmi ko tsabakin mutum da addini ko bai hana shi musulunta domin ga mutum ɗaya da zan gaya muku dukkan kunan kowane ya je makaranta ya ji tarihin shi na abu sufiyan kun dai zan burgar da ne dai na cutar da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk kuma kungiyar su shi kadai fa ba abu da an kashe shi abu lahabi kafi sunan shi wannan wannan tsohon duk dai waɗannan irin gasu nan gasu irin su wale duk nan bugir manya-manyan turakun kafirci guda fiye da tara waɗanda kowane su shi ɗaya ya isa fitina addini wanda har Allah ke cewa inda Allah ke ambatar cewa eh, ina ka fai nakal zina da dai sauran waɗansu kalmomi da aka faɗa kansu amma ga abu su fi hannu shi kaɗai tsira duk an gama wannan sai kuma ta kai ga ana mu yakin uhud musulmi na gudu to shi kadai ke tare da annabi muhammadu shi da lalacin ka gane musulunci ba a hannu ka kai mai wazi kuma gaddamar tsiya ba ta hana kafirci ya koma musulunci domin wato falamu annan la ya hudu bai na labari ba ka yi tunani sai abin da Allah ya gada maka yi tunanin in yana son kada aljanna sai ka tunanin aljanna in yana son mutum da halaka ko sai ya tunanin halaka tun da kai malami ne ba da zu muke magana ba wani mutum daga cikin malamai yana neman maza ba to ko a shararen duniya mai neman maza gangani ne a tsinannun duniya amma kowace kungiya ta banna mai neman maza ai kaga liman ne to sai ka ce ko wai mai koyan addini mai koyi da addini wai ko ke neman maza dala wannan abu bai nuna maka cewa Allah na nuna iyawar shi ba a bisa kan wannan ba to ka gani malam shehu malami ne fake karanta da addini yana ta jawo hankalin mutane a yi karatu amma kuma da dare yana bin samari ina kwakwula musu ba to wannan bai nuna maka sai Allah ya ga dama ake shiru ba inda dan karatu ne za shiru to wanda ya bar garinsu ya zo ya daure ma kwana zaurika don ya nemi karatu akwai yiwuwa ko ƙarya ma ya yi to shi na ba magana ba kaji maza yi ne ma du'a'in mahajubun duna sama'i ko wani addu'a tsare ta ake kafin ta kai sama to fa iza ja'at salatu Izan salati ya zo alayya gare nan ji annabi Muhammadu to sai da du'a wannan addu'a sai ya hau sama wa fi du'a Ibn abbasin ya zo a cikin addu'a abdullahi ibn abbasin alazi rawahu anhu mene nan wanda harshen yarwaice shi wato bakala sai faɗa fi akirhi wasu hibba an so du'a'i nan wasta jib wasta jib du'a'i ya allah ka addu'a ta wata jib du'a'i amsa addu'a ta suma mene nan a ah, na gane na taurar bi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wato fata kul sai ka ce allahumma ya allah inni as'aluka ni ina roƙonka an tusalli ala muhammadin kai salati ga nabi muhammad abdika bawanka wa nabiyika manzanka wa rasulika manzanka dai har yau nabiyika ka rasulika manzanka a farala ma sallaita ala ahadin min kalqika mafificin salatin da kai ma daya daga cikin halittunka na baki daya amin wa min mawadin salati alaihi inda zikirhi akwai daga guraren da za a yi salati ga nabi muhammad in an mace shi masa ma ismihi da sadda aka ji sunan shi au kitabi ko aka rubuta sunan shi au inda al'azana ko sadda aka ji wazana wa gargala sallallahu alaihi wasallam annabi ya annabi ya ce ragima an farajulun hancin mutum ya wulakantu zukirtu da aka wula wato da aka ambace ni inda hu gaban shi fallam yusalli alayya wato kamar da wasu sai dai bakin ciki ya kashe shi wato mutum sai dai bakin ciki ya kashe shi abin nufi Allah ya wulakanta hancin mutumin da aka ambace da gaban shi bai ma salati ba wato kamar wata gaba ta tsakanin shi kenan da annabi ko rashin jituwa na neman ta tasiri wakar ibn habibin Mara da habibu ya yi zikirar nabi sallallahu alaihi wasallam inda zabi ce bai kamata a ambaci annabi gurin yanka ba to ko kun san dalili wa ma arsalnaka illa rahmatan lil azabi rahimun mu'azzibun to zo da kar a yi kar a zo da rahama in za a yi azaba wa kariya sanunu sanunu ya ki a salatu alayhi wa annabi salatu inda ta ajibi to lokacin mamaki domin kamar akwai rini wa kala la yusalla alaihi ba a yin salati ga annabi muhammadu illa ala tsirikil isi sabi sai akan hanyar neman lada ashe ka ga yin salati ga annabi lokacin yin mamaki to ba ibada ba ce ba holewa ce holewa ibada ce holewa ka ga nishadin mu yi to ita ko ibada yi don Allah don a samu cikin gobe Allah ka ba mu waɗanda bis sawabi da neman sakamako wa ƙala asbagun a asbago ya ce a nuna al'azumi na ni ko ko ba shi ne ba ni dai na wannan kan ya shiga wata matsala wurare biyu la yuzkaru fihi ma ba matan kwa cikin su illa Allah sai Allah azabihatu a bayyanka ala fa'ilatu bi ma'ana maf'ula wal udasu da atishawa fala ta kulfihi ma kar ka faɗi cikinsu ba da zikirillah bayan ambatar Allah kar ka ce Muhammadu Rasulullah walau kala ba da zikirillahi sallallahu alaihi to sallahu Allah Muhammadin da ya yi waɗannan bayan ya ambaci Allah kuma sai ce sallallahu Allah Muhammadin to lam yakun tasmiyatan lahu ma'allahi ko da ambata suna annabi bai kasance ba tare da Allah domin inda shari'a ta ce ba yi ko ka yi to ba yin ma in kuka lura shari'a musulunci ta ce idan mutum ya saki matar shi cikin haila yaya wannan sakin ya zartu ko bai zartu ba ya zartu malam sai dole amma kuma dole ya rija ta dole ya yarji ta da ya karfin hali ya saki matar shi cikin haila saboda a yi mashi azaba sakin ya zartu amma dole kuma mai daure don me don annabi ya ce kar a yi saki a cikin haila ka ga nuna ko da mutum ya yi karfin halin saba wa shari'a shi dai yayi ita shara ba buro da wannan in ta ce a yi to tana jiran ka kai in ta ce kar a yi ko ka yi to ba za ta rubuta ba eh to shi kenan to shi kuma mutum daga nan sun sa zare ga Allah a ai sai sun yi dambe ba ba to ai shi ce kar yi a ta bakin annabi shi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kuma ce to sai yayi to yanzu ba sai a basu basu fafata to za mu gama zuwa ga jarraba ai ba ko kadan ma malam kasu kar ma ka dauka ka ko ta jarraba so suna iya su yi wannan din ya dinga neman auren ana datse shi ya dunga ana datse shi ko ya tafi a wuro gawa da maka wanda zai kwaso ya kwaso ta zo da ciki ko abinda mata ke cewa to sa faɗaɗɗan gaga auren mace da ciki ko kai san babu babu sha'awar wannan to duka dai ba jarrabar da Allah ba zai iya ba mutum ba ya saba ma Allah domin kullum kake so Allah ya barka to kai ma ka bar saba mushi sai jarrabe ka da abin da ka iya ai in ma ka cika nace mashi to shi kuma sai ta jarrabar ka domin dama ana jarrabar mutum ne a gwargwadon imanin shi gwargwaron tsayawa da gaskiya gwargwaron masifa da za a dora maka don girman ka yin girmama ko a duniya ko a lahira don Allah na son ya ɗaga ka a duniya sai ya haɗa ka da fitina sai ka ji dama ka mutu sai Allah ya ɗaga ka daga wadda sai ko hasadan ka sun mutu don bage cikin abin da kake ciki wani kuma ce a duniyan da wuyar za ka mutu ta kuzuwa kuzuwa Allah ka saba mu cikin su ta tozarta ta wahala har ya gaji nan zai dogare zai mutu to in ya shiga rayuwa to sai a tada shi malazi na anama Allah alaihi min siddiqina wa shahada'i wa salina wa hasna ulaika dama in yayi hakuri ai dama sai ya hakuri malaka zo ai wannan hakurin shi sannan da yayi hakurin ma sai ya tahassubi ma'ana ya dauka yana ma Allah aiki kaga in ka dauka kana malaki ai ba korafi albarka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ina muke to sai ce mashi hmm? eh? eh. a to wannan to hmm. Allah zai biya bukatu su domin sun dauke ta ne a sana'a hmm. sai da in za su yi haramun a ciki hmm. duk da ita koko a ka ga haramun ce gaskiya suna wani abu kuma hmm. akwai wani mu na da wani kuma kwallon mu